واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا idan wani lamari ya zo wa waɗannan munafukai waɗanda a cikinsa akwai aminci da farin cikin musulmi ko baƙin cikinsu da tsoronsu sai su yaɗa shi su yayata shi da sun bi a hankali sun mayar da lamari zuwa ga manzon Allah da ma'abotan ra'ayi da ilimi da nasiha da masu ra'ayi da gane abubuwa sun gano abin da ya kamata a yi na yaɗawa ko ɓoyewa. Ku muminai ba don falalar musulunci da Allah ya muku ba, da rahamarsa ta Alƙur'ani gare ku, wadda ta kubutar da ku daga abin da ya jarrabi waɗannan munafukai da shi ba, da kun bi ruɗin wasu wasin shaidan, in ban da ’yan kaɗan daga cikinku.